kasancewar wa in uttum udna duk sanda kuka dawo ci gaba da taɓa malami ɗan malamai jikan malamai Profesa Ibrahim Makari to wallahi ni mai baro da idanuwa na kanku yan uwa wannan bidiyon da zan samu ku a cikin daren nan lokacin da ya karasa tafsiri bayan ya gama tafsiri bannarsa wai ya rasa wanda zai rufe da shi sai da Profesa Ibrahim Makari domin shine damuwarsa to saboda haka kifi na ganin ka mai jar koma duk motsin da kai hasidu hotoro Wala ni mi baro ta ba zan barka ba yanzu wannan bidiyon da na samu muku a cikin daren nan yayi shi wai tafsiri fa yayi tafsiri ya gama amma yarba tafsirin shi da sunan Maulana Professor Ibrahim Magari shi ko Maulana Professor Ibrahim Magari ma san yana yi ba amma bari sanya muku shi kuji akwai wata mas'ala karkashin wannan aya wadda ake kira da qissatul qutubi an gane ba to amma lokaci ba zai ba mu shiga cikinta ba kuma da yau na so mu rufe tafsirin eh, da yau na so mu rufe an gane ba to na yi tunanin lokaci zai ba mu tattauna ita wannan masala za ku ji a maganar bakari cewa za a iya zuwa kabari za ku ga ya kawo ta eh, ya kawo ta ya ce kuma tana da hanyoyi da yawa har ma ce akwai ijma'i ya kama gana a imam malik shi ma ibn anan da sauransu ya kawo ita wannan ayar wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah to mas'alar karki shige ta bayani ya ja mu kuma lokaci ya tafi ya zanto kuma ba mu kai inda ya kamata ba sai akan masalar ba kuma gashi yau za mu rufe to da aka sai nake gani bi hakuri gobe sai mu ta ayar dan mu samu dan taba ita wacce masala shi mu ji abin da Ibrahim Bagari mala gaskiya ne ko kuma ƙaryar da ya saba yi ne an gane da kyau a wannan shi to insha Allah gobe kasance tare da mu kan wannan ayar wa ma arsalna min rasulin illa liyuba'a bi idhnillah walau annahum id anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما kuma a goben za mu rufe insha Allah ta'ala وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to alƙasim hoto da karya kake baka da abin cewa ne baka san me zaka faɗa akan ayan ba shi ka dakata inda kana da abin cewa kuma kayi bincike kaga abin da malamai suka faɗa akan ayan to da ba za ka wuce ba sai ka tofa wani abu yanzu da cikin daren nan zaka je ka samu ka dan tattambe waɗansu malamai a cikin malaman naka na ɗarika da ka ɗan yi karatun ahalari a wurinsu ka dan yi bincike gobe ka zo ka cika baki to gashi ni a cikin daren ban bari ba an zo kan matsalar zan kuma tabbatar maka tana kan hanya kuma akwai ijma'in malamai akwai kuma manganun malamai na gaskiya ba irin malaman ku na masu rena manzon Allah ba duk wani abu da ke nuna kadarin manzon Allah ɗaliban Ibn Taymiyyah su suke zuwa su nuna wannan abin ko wannan hadisin ba ingantacce ba ne amma duk hadisin da ke nuna cin mutunci da manzon Allah to za ka ga wahabiyawa su suke cewa hadisin ingantacce ne amma hadisin da ke nuna darajar annabi da kimar annabi za su ce ba ingantacce ba ne ma'ana wai shin babu wasu malamai ne sai ɗaliban ibnu taymiya a duniya dole ne kowa sai ya bi ra'ayin ibnu taymiya idan baka ji nan jahilan wahabiyawa irin su alhasiru hotoro suna magana wai malamai sun faɗa magana akan kaza ba sai dai basu kawo hujjoji da malamai wanda suke karkashin ibnu taymiya wanda suke da ra'ayin ibnu taymiya irin na ibnu taymiya wai shin kowane malami ne ya yarda da ibnu taymiya to akwai wanda ma ba su yarda da ibnu taymiya musulmi bane idan ka je ka bincika ko yanzu a google ka sa da Allah malaman ibnu taymiya su waye malaman ibnu taymiya za a gaya maka daga cikin malamansa akwai wasu yahudawa guda biyu har ibnu taymiya ya mutu yana zuwa wajen su daukan karatu yahudawa ne ba musulmi bane akwai akwai akwai ibnu maimun ibnu maimun ɗaya daga cikin ɗaliban malaman ibnu taymiya ne wanda ibn taymiya har ya koma ga Allah yana zuwa wajen shi kuma bai hudi ne dauke karatu to yanzu a duniyar musulunci akwai wanda ma suna suna kokonto akan musulunci ibn taymiya to idan kaga an yi kwandemin wani abu na kimar annabi na darajar annabi zaka samu daga cikin malaman su ne ko irin su bin bas ko irin su usaimin ko irin su salih bin fauzan to da waɗannan suke kafa hujja amma duk wanda bai da ra'ayi irin nasu idan ya kawo fahimta akan abin da ya shafa na addini sai su kaddara wannan abin ba daidai ba ne to saboda haka alhasiri hoto da tun kamun goban kamun ka je ka yi bincike kamun ka je ka yi tambayoyi a baka ilimi akan abin da ya shafi wa ma arsalna min rasulin illa li yuda bi iznillah walau annahum izzalamu anfusahum ka fastaghfirullah wastaghfara lahum rasulu lawajadu allaha rahima ma'anan wannan aya babu wanda za mu aiko daga cikin manzanninmu illa li yuta'a bi iznillah face sai dai a yi masa biyayya da iznin Allah wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi iznillah duk wani manzo da kuka ga mun aiko shi an samu masu yi masa biyayya sun masa biyayya to da izinin Allah ne masu masa biyayya suka yi masa biyayya walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka ya rasulullah ina ma lokacin da suka zalunci kawunan su ja'uka sun zo wajenka Laha suka nemi gafaran Allah gafara lahumur rasulu suka nemi gafaran manzon Allah manzon Allah ya nema musu gafara a wurin Allah Laha da sun samu Allah tawwabar rahima mai karban tuba ne ko mai jin kai ne to yanzu in alhasidu hoto da ya zo gobe zai kawo kawai malaman su ne almajiran ibnu taymiya maƙiya manzon Allah ra'ayoyinsa zai kawo ya ce wannan ra'ayoyin shine daidai to kamun gobe alhasil hoto ya zo ya kawo ya ma mutane ƙarya gashi ni a cikin wannan daren na fara tsiye shi zan tabbatar da ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na duniya wanda ake kira al-mufti al-doktor aliyu juma'a muhammad wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda ake gabatar da fatawarsa a nan garin misra a darul ifta'il misriya wanda duk wanda aka ce fatawarsa takan shiga cikin daru ifta'il misiriya a fitar da fatawarsa a matsayin hujja to ba karamin cikakken malami ba ne to za mu ji abin da wannan malami ya faɗa gami da ainihin ma'anar wannan aya da kuma amfanin wannan aya tun zamanin manzon Allah har izuwa wafatin annabi na san wannan alhasidu da zai ɗauko maganganu irin na, su bas zai ɗauko maganganu irin na su ibn amma zan karanta muku fatawa ta gaskiya daga wurin malaman gaskiya ku ji ba daga wurin 'yan ciwaciwan addini ibn taimiyya da shi da almajiransa ba wanda suka san darajar manzon Allah da kimar manzon Allah kimar nan da darajar nan da Allah yake cewa litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'adhiruhu Allah ya ce litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azzimuhu wa tu'azziruhu an gane ko to wannan girmamawar da Allah ya ce wato azimu wato aziruhu wanda suka san girman Muhammadu Rasulullahi wato aziru wato waqiruhu kai da tuminu billahi wa rasuli wato aziru wato waqiruhu wanda suka san girman annabi wanda suka san darajar sai na rasulullahi nan za ku ji menene ma'anar wannan aya lokacin saukanta annabi na raye da kuma bayan baya raye sannan goma kawo muku bayani mu karyata wannan alhasidu hotoron wa in ka ga mutum ya munanta kadari da girma na manzala za ka samu cikin ɗaliban ibnu taimiya ne to dole ne ya zamanta cewa ɗaliban ibnu taymiya su ne kaɗai malamai a duniya kuma dole ne sai an bi ra'ayinsu mummunan ra'ayi da saboda haka duk abin da alhasidu hoto zai zo ya kawo muku gobe na bayani akan Wa أرسلنا من rasulin إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله wasta gafara lahumur rasulu lawajidullah tawwabar rahima ra'ayin malaman su kawai zai kawo ba zai kawo ra'ayin malaman duniya ba ra'ayin almajiran ibn taymiya kawai zai kawo ba zai kawo ra'ayin malaman duniya ba kuma ibn taymiya shin kan shi ma muna da kokwantan ingancin musuluncin sa ibn taymiya ba muna da kokwantan ingancin musuluncin sa domin ibn taymiya akwai sunnan manzon Allah mai girma ya ki dabbaka ta rubuta littafi fa kai manya manyan littafai ba wajibi bane ba sunna bane mai karfi ina littafin da sayyidina abubakar ya rubuta ina littafin sayyidina umar ina littafin sayyidina usmanu ina littafin sayyidina ali ina littafin mun sayyidina rasulullahi rubuta littafi ba wajibi bane ba sunna bane muakkada aure kuwa duk duniya kowa ya san aure sunnan annabi ne ibnu taymiya ya mutu gauru ya mutu tazuru kai ma ana ma ibnu taymiya zargin yayi luwadi ka duba cikin ɗalibinsa ya kawo mai suna ibn al-qayyim al ana zargin ibn taymiya ma dan luwadi ne ibn taymiya saboda duk wannan shekarun da wannan littattafan da yayi ibn taymiya bai taba yin aure ba haka ya mutu gauro kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shirarukum uzzabukum matsiyatan ku sune gauraye kaga babu katan matsiyaci irin ibn taymiya haka manzon Allah ya bada ingantaccen hadisi yace shirarukum uzzabukum matsiyatan ku gauraye wa arazul mautakum wa makaskantun matattu sune ne goraye to kaga babu matsiyacin mutum irin ibnu babu makaskancin mutum irin ibnu domin ya mutu bai yi aure ba annabi ya ce annikahu sunnati aure sunnata ce famar ba an sunnati wanda ya kyamaci sunnata falaisa ba baya tare da ni to kaga ibnu taymiya har ya koma ga Allah sai tarin littattafai na banza littattafan da suke nuna kiyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa amma bai raye sunnan manzon Allah ba bayan shi ya zama abtar inda ka san bayan Abu Lahab yankakken baya haka Ibn Taymiyyah yake da yankakken baya saboda ba alheri ya shuka ba sai littattafai na banza da ya zo ya wallafa na rusa kiyayyan na rusa soyayyen manzon Allah to bari mu ji abin da Dr. Ali Juma'a Muhammad wanda ɗaya daga cikin manya-manyan masu ba da fatawa a Darul Ifta'il misriya ya fassara ko kuma an mai tambaya akan wannan aya wa ma arsalna min rasulin illa li bi walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasulu lawajadullah tawwabar rahima an miƙa ma wannan babban malami daga garin misal tambaya an gane ko ah, ah, wahal hadhihi al-aya muqayyadun bi hayatin nabi ayyuha doktor ayyuha sheikh wannan ayar kawai ta rataya ne a rayuwar annabi ne kawai aka ce in an je wajen manzon Allah aka tsaya a gaban shi aka yi addu'a saboda bala'in da ake ciki za a samu Allah mai gafara ne in ka shiga cikin damuwa ka je gaban manzon Allah ka yi addu'a shin ana nufin sanda annabi ke raye ne ko har bayan wafatin manzon Allah ma hukumu وما حكم قراءتها عند زيارة عند زيارة المقام nabawi sharif menene hukuncin karanta wannan aya yayin da aka ziyarta makamin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mai madaukakiya aljawaba sai malam yace ansa hadhihi ayatu wannan ayar mutlaka ai sakakkiyar aya ce laysa laha muqayyidun nasiyun ba ta da ainihin wani ainihin nasiyun ba ta da ainihin wani iyaka na nassi laisa laha muƙayyidun nasiyun ba ta da wani iyaka na nassi wala aƙaliyun ko kuma na hankali ya ma'anaha wanda yake takaita ma'ananta alal hayati dunawiyya a bisa cewa sai annabi na raye ne kawai za a iya karanta wannan ayan kuma za a iya zuwa gaban annabi a yi addu'a albarkacin annabi Allah ya yaye maka damuwar da kake ciki ko kuma Allah ya biya maka bukata ka gashi in ji malam a Dr. Ali Jum'a Muhammad an fahimta yace lin nabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace bal hiya baqiyatun ila yawmil qiyamah ba haka ba wannan ayar tana nan aikin ta yana nan yana wanzuwa har izuwa ran tashin alkiyama za ka iya zuwa kabarin manzon Allah gaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka ce Allah albarkacin annabi Muhammadu Allah ka yafe min zunubaina ka nuna kabarin manzon Allah ka ce ya rasulullahi ya Allah albarkacin wannan Allah ka biya min bukatuna albarkacin wannan bawan Allah Allah ka yafe min zunubaina har gobe har jibi har gata malam yace haka yana faruwa baqiyatun ila yaumil qiyama haka wanzazzan abu ne har izuwa ranar tashin alkiyama wa yustahabbu tilawata hadhihi al-ayati kuma an so karanta wa yustahabbu tilawata hadhihi al-aya an so in ka je gaban manzon Allah ka karanta wannan ayan mai karamci an gane ko inda ziyarati makamil Mustapha sallallahu alaihi wa alihi sallama yayin da ka je za ka ziyarci inda manzon Allah yake kwanciya ka karanta wannan ayan ma sannan ka bujiro da bukatunka ka ce Allah dan albarkacin wanda yake kwanci a cikin wannan kabarin Allah ka biya mana bukatunmu in ka ji wannan to a wurin malamai wanda suka san kadarin manzon Allah amma a wurin malamai 'yan cuwa-cuwa 'yan 419 ɗin addini irin su ibn taimiyya irin su ibn al-qayyim al-jawziya irin su abdulhadi irin su imam zahabi irin su ibn kasir irin su ainihin abdulwahab duk wa'innan irin su albani irin su usaimin irin su saleh bin fauzan duk wa'innan 'yan damfaran addini ne masu rena girman manzon Allah su suna ganin bai inganta ba ka je wajen annabi domin annabi bai isa ba komai bane a wurin Allah to bari ku ji maganin ainihin hamshakin hamshakin ba shine ibnu taymiya ibnu taymiya bari ku ji maganan hamshakin uh, yake cewa a cikin littafin iktida'us siratul mustaqim mukalafata ashabil jahim yake cewa lam yakun ahadun lam yakun ahadun min salafi bai kasance ba ɗaya daga cikin mutanen kirki as-salaf ya ati kabra a ce yakan je kabarin wani annabi aw gaira nabiyin ko kuma wani wani annabi li ajli du'a inda dan yi addu'a a wurin eh, babu wani a cikin salaf eh, a cikin salaf babu wani yadda ya tabbatar saboda shi bai yi ba bai da ra'ayi saboda kiyaye shi da manzon Allah ya ce babu wani bayan kuma akwai waɗansu da yawa amma saboda shi makin annabi ne yana ganin aje wajen annabi kiyayya shi da annabi zai hana mutane zuwa wajen annabi to shi yasa ya ce babu da taimiya ya kore da ya fi kowa ilimi eh wa ajab wa ajab li qabrin damma baharan zakiran amma shi zaka ji ana yaban shi ana zuwa wurin kabarin shi ya hana aje kabarin annabi amma shi kabarin shi zuwa ake yi kif in mararta bi qasi yuna alasara ni abin na bani mamaki ba ku da kunya wahabiyawa ba ku da kunya taimiyawa? ku hana zuwa kabarin annabi amma ku ce a tafi kabarin ibn taymiya saboda ibn taymiya shine annabin ku ka duba ba abin da abdulhadi ya rubuta a cikin wannan littafin al'uqudud durriya ku duba fa ga littafin nan kun ce kar a je kabarin manzon Allah amma shi ibn taymiya kabarin shi ma taimaka wa mutane yake in ka je kabarin ibn taymiya duk bukatun ka sai an biya maka amma na annabi bai kai ba alhasiru hoto ku ji tsoron Allah ba kiyayya ku ga annabi fitowa take tana fitowa fili tana fitowa fili ku ji tsoron Allah a wannan littafin fa ga inda aka ce wai kim in maranta bi yuna ala sarafihi dariqun aliman mutafarridu ka tsaya in ka tafi yuna. unguwar da kal'a makabartar kal'a take inda ibnu taymiya take in ka je ka tsaya a ciki fihi dariqun aliman mutafarridu ka tsaya ka je kai ziyara a kabarin alimin mutu in in kun ce annabi ya ce la tashuddur rihal illa ila salasati masajidin kada kowa ya daura damaran tafiya sai zuwa masallatai guda uku masjidil haram wa masjidil nabi wa masjidil aqsa to a kaddara to me yasa kuke kuka ce shi kuma makabartan ibnu taymiya a rinka zuwa karka suke baka je ba je aje me yasa kuke bada umarni aje kabarin ibnu taymiya saboda shine annabin ku to ba daga yayya irin ta ibnu taymiya makiyin manzon Allah wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa ibnu taymiya makiyin annabi makiyin annabi li'ajali du'a inda kada ka je ka yi addu'a a kabarin wani annabi wala kana sahaba yaksiduna du'a a inda kabarin nabi sahabbai ba su kasance ba suna nufan addu'a a kabarin annabi wala inda kabri gairihi ko kuma a wurin kabarin waninsa min al'ambiya'i daga cikin annabawa wa inna ma kanu yusalluna wa yusallimuna ala nabiyyi kawai suna yin sallah su yi sallama ga annabi wa ala sahibaihi suna yin sallama a bisa sahabbansa wattafaqal a'immatu malamai sun yi ittifaqi ala annahu kawai yadda lamarin yake iza da a bi masjidin nabi idan mutum ya zo zai yi addu'a a masallacin annabi ka duba abin da shi wannan jahili maƙi Manzala, Allah ke nuni yana nuna masallacin annabi ya fi annabi daraja ku ji irin magana shi Wata in batu ala annahu iza a bi masjidin nabi idan mutum ya zo ya yi addu'a a cikin masallacin annabi la stakbil qabrahu kada wanda ya fuskanci kabarin manzon Allah ajiya ma kabarin annabi baya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ibnu tabiya mai annabi ya maka me annabi ya maka eh to ashe dai ana yin addu'an kenan amma a juya wa annabi baya alhasidu hotor ya tabbatar da cewa kai jahili ne baka san maganganun ka ba gashi yanzu ibnu taymiya ya tabbatar da ana yin addu'a a inda kabari yake inda kabarin manzon Allah yake amma sharadi ka juya ma annabi baya karka ka fuskanci annabi to ka ce kuma ba a zuwa kabarin wani annabi ko wani bawan Allah a yi addu'a jahili hasidu hoto gashi a cikin littafin malamin ku dan Allah idan ka isa da kai da ɗalibanka ku zo ku ce wannan maganar ba ta ibnu taymiya ba ta ba ta cikin iktida sirat al-mustaqim ina ta baka karatu kenan na gaya maka na karanta littafin min gilabin ila gilab ya kai hasidu hotoro na karanta littafin min gilabin ila gilab an fahimta gashi ibnu taymiya ya tabbatar ku karatu ne shin ko wannan maganar babu tabbatarwa barin kara karantawa ibnu taymiya ce wattafaqal a'immatu duk ijma'in malaman duniya gabaki da shine maganar prof ai sun haɗe sun yi ijma'i ala annahu cewa iza da abi masjidin nabi idan mutum ya shiga masallacin annabi a ina kabarin annabi yake in ba masallacin annabi ba a ina kabarin annabi yake in ba a masallacin annabi ba lamarin annabi na masallacin annabi to idan mutum ya yi addu'a a masallacin annabi la yastaqbil qabrahu to kada ya fuskanci kabarin manzon Allah ya juya kabarin annabi baya ashe ana yin addu'a kenan jahili alqasimu hotoro jahili kai jahili ɗalibanka jahilai wanda suke tare da kai ma jahilai to gashi ibnu jami'a ya tabbatar da ana yin addu'a a kabari duk da haka kuma ku ji shahana bakin ciki da Ibrahim jami'a yake wai ka juya ma annabi baya mu ba za mu juya ma annabi baya ba wallahi wala ba za mu juya ma annabi baya ba annabi mu juya ma annabi baya in za mu yi addu'a masallacin annabi mu juya annabi wallahi shi za mu fuskanta huwa qiblatul wujudi shi za mu fuskanta da yan wannan maganan bin bas kenan a ibn taimiyya bari in tafi maganan ɗaya da uba talibu wal matsalo bari in tafi maganan ɗaya makiyin annabin shine bin bas kaga tun kamin ka zo raddin gobe na fara baka references ka tabbatar da kai karatu sai ka je kai bincike wallahi azim da ganin wannan makna ɗin da zuwa zo nan gabatar da wannan karatun wallahi bai wuce minti uku ba da ganin wannan bidiyon nashi da zama na yanzu wallahi awwalan da na kawo ina karanta muku bai wuce minti uku ba a tsakani bai wuce minti uku ba amma shi akan ayan wa ma arsalna min rasulin illa li an kawo kanta sai ya tafi gida tukunna an je an yi bincike gobe zai zo ya sha da ƙarya to ku ji duniya duk abin da Qasim Hotoro zai zo ya kawo muku ra'ayin ɗaliban Ibn Taymiyyah ne ba ra'ayin malaman duniya ba ne. kuma maganar da Prof ya faɗa kan ijma'i ijma'i ne gashi yanzu ma shi ma Ibn Taymiyyah ya tabbatar ya tabbatar da gashi Wata wattafaqal ulama'u malamai sun yi ittifaqi sun yi sun yi sun yi malamai sun yi ittifaqi ana addu'a a masallacin Annabi amma a juya ma Annabi baya ba fa ana ba fa ana ma Annabi addu'a ce Allahumma gafirlo kai kai suka ce Allah gafarta ma Annabi a zaka iya yin addu'a bukatunka da waɗansu abubuwa amma sanda zaka yi ka juya ma Annabi baya ka ji kiyayya to ka kore ka ce ba a yi jahili kasim hotoro wallahi kai jahili ne wallahi tallahi kai jahili ne gashi ni ina kawo maka ah, shi kuma ra'ayin bin ba an tambaye shi sai ya ce walaisal muradu wa wafatihi kama ya zunhu ba'dul juhal Muradun bai kasance ba a ce wai za a iya zuwa gaban manzon Allah a kai kuka ko a nemi gafaran Allah a yi tawassali da manzon Allah hakan bai inganta ba bayan wafatin annabi ka gani ko makiya kuma ɗaliban ibn taymiya in kaji an ce haka bai inganta ba to sai wurin ɗaliban ibn taymiya makiya annabi shin wai kawai ɗaliban ibn taymiya ne malamai a duniya yanzu ga wannan misira in ana maganan ilimi a duniya aka je misira in ta qadiya in ta al'amuru. al'amari ya kare ya kare masar ba ita ce jami'a ta biyu ko ta uku a duniya kakaf a duniya jami'a ta musulunci ita ce ta biyu ko ta uku ta addinin musulunci ko ta farko an ana maganin ilimi in ka zo misira ka misile ka alfin akwai kaman ka dubu to ga abin da shi Dr. aliyu juma'a muhammad ya bayar akan cewa wannan aya tana nan hukuncin ta yana nan ila yau mulkiyamati kowane irin laifi kai wa Allah ka je ka tsaya a gaban manzon Allah ka karanta wannan ayar ka ce Allah ka gafarta min zunubi na albarkacin wannan bawan naka Allah zai gafarta maka kuma gashi yanzu na tabbatar da cewa gashi yanzu na tabbatar muku da cewa gashi yanzu na tabbatar muku da cewa Ibn Taymiyyah gashi ya tabbatar da cewa ana yin addu'a a cikin masallacin Annabi ana yin ana yin addu'a wurin kabarin Annabi amma sai dai ka juya ma Annabi baya jahili Kasimu Mutura ka ce babu ka ce babu wannan wurin wawa kawai jahili ba ka karatu har yanzu ka kasa kawo inda ka kore maganan prof sai dai kai ta surutu ba aya ba hadisi ba asari ba nasari ba nazami kai ta magana kawai na shirme na shiririta gara mu in kun zo kun kalle mu kun ce mana jahilai mun ka, ga littafin malamin ku mun karanta mun kawo muku wurare amma har yanzu kai sai da kai ta surutu ba aya ba hadisi to Allah kai mu gobe me koma kifi na kallon ka mai jar koma Allah kai ma gobe yanzu wannan ai ayyuka suke shi cikin daren nan da gani na da shi da da fara maka wannan da bai wuce minti uku ba ah, walaisal muradu ba'da wafatihi ka ji makiyin manzon Allah bin Baz yace wai wannan ayar ba ana nufin ta za ta ci gaba da aiki bane bayan wafatin manzon Allah kama yazunnuhu ba'dul juhal kamar yadda wasu shashin jahilai suke nufi bin Baz in ana maganan jahili ai babu jahilin da bai ganin girma babu wani mutum jahili da ya wuce wanda bai ganin girman sayyidina rasulullahi ai wanda bai ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine katan jahili duk ilimin sa kuwa sai ya ce falmaji'u ilaihi ba'da mautihi li hazal gardi li hazal gardi gairu mashru'in yace falmaji'u ilaihi kaga tafiya zuwa annabi bada mautihi bayan wafatin manzon Allah li hazal gardi ga wannan manufan gairu mashru'in wannan bai halatta ba wa inna ma yi akan je wajen annabi lissalami alaihi dan ama annabi sallama liman kana fil madina hakan ma sai ga wanda ya kasance a cikin madina aw wasala ilaiha ko kuma ya, ya sadu zuwa gadin garin madina min karijaha daga warin daga wajen madina liqasdi salati saboda ya zo dan yi sallah a masallaci bil masjidi a masallacin manzon Allah wal qira'ati fihi ko kuma yi karatun Qur'ani a ciki wa nahwi zalika da makamancin haka su a wurin wahabiyawa masallacin annabi sai dai ka je dan kai sallah dan kai karatun Qur'ani ba wai ka je dan ka ga sayyidina rasulullahi kuma ka gaishe da shi ba kuma ka ka nemi tabarrakin sa annabi bai kai ba a wurin su annabi bai kai ba faiza atal masjida idan mutum ya zo masallaci sallama alar rasuli kawai abin da ake so yi ma annabi sallama wala sahibaihi da kuma abokanansa abubakar da umar lakin sai dai la ya shiddur rihla kada ya ɗaura mara tafiya min ajli ziyaratul alqabr ya ce wai bari in tashi in tafi dan ziyaran kabarin manzon Allah kaji kiyayyar annabi ko wannan dalibi ibnu taymiya ne idan ka ji irin wannan abubuwan da ake korewa ga janibin annabi zaka samu makiya ne makiyan annabi dai ɗalibai ibnu taymiya amma a wurin malaman da suka san kadarin manzan Allah za ka samu suna ba sa ma annabi irin wannan gane ganin da reni ku ji fa wannan kiyayya na ɗaliban Ibn Taymiyyah al hotoro za zaka iya zuwa dan masallaci amma ba za ka iya zuwa dan annabi ba wai shin da annabi da masallacin wanne yafi wani a cikin littafin nan Ibn da Allah ya matsa bakin shi a wannan littafin a cikin wannan littafin da Allah ya matsa bakin shi eh duk hasadarsa mu'jizar annabi ta aiki a kansa da Allah ya matsa bakin Ibn Taymiyyah a cikin wannan littafin bar ma in duba wurin iktida'u siratal mustaqim dan na san wallahi tallahi matsan bakin shi Allah yi Allah ya matsa bakin Ibn Taymiyyah ne hmm. Allah ya matsa bakin shi ne a cikin wannan littafin bari in gani ko zanga wurin bari in gani a cikin wannan littafin da Allah ya matsa bakin shi gashi nan shabi na ɗari uku da da ashirin da biyar daidai ibnu taymiya ya ce wa ma'alumun abin da aka sani annan nabiya sallallahu alaihi wasallam afdalu min al-ka'abati annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ka'aba nan Allah ya matsa bakin shi ne wa ma'alumin sanannen abu ne annan nabiyya lalle annabi abdul min al ya fi ka'aba daraja a wurin Allah to tunda annabi ya fi ka'aba a wurin Allah za a je wajen ka'aba za a je wajen masallacin shi amma ba za a je wajen shi ba jahilai ba kwa karatu idan ka duba wannan zaka ga ah, a fasdul ukuf inda kabari wa mujawarati inda ka duba cikin fasalin zaka gani jahili ka duba zaka gani da Allah ya tashi kama bakin ibnu taymiya sai ya ce wa ma'lumun abin abu ne sananne annan nabiyya lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama afdalu min alka'abati ya fi ka'aba daraja muhammadin rasulullah to yanzu zaka tashi ka tafi saboda Ka'aba saboda masallaci amma ba za ka je saboda wanda ya fi masallacin ba makiya manzan Allah yan ƙauye yan ƙauye alƙasim hotoro kai ɗan ƙauye malamanka yan ƙauye ne wallahi har yanzu duk wanda bai san kimar annabi ba ɗan ƙauye ne yan ƙauye kawai kana kuna haɗa kanku da malamin malamai Profesa Ibrahim Makari hadari sakafi, eh hadari sakafi jahilai jahilai kai kuna bani mamaki bin baz ɗalibin ibn taimiyya ya ci gaba da cewa la la yushaddu rihla ba a ɗaura ɗamarar tafiya min ajali ziyaratul kabari saboda ziyaran kabarin manzon Allah bal min ajalil masjidi kawai sai dai ka ɗaura ɗamara dan masallaci to Ibn taimiyya ya ce masallacin ma annabi ya fi masallacin gashi nan a cikin littafin kuwa ma'alumun annan nabiyyi abdul min al-ka'aba abu ne sananne annabi yafi masallacin yafi ka'aba yafi ka'aba kaban ma annabi ya fita Allah ya matsa bakin shi anan an fahimta ko to ta yaya zaka ce aje a ziyarci ka'aba amma ba za a je a ziyarci annabi makiya annabi ah, fakat kawai bal min ajalil masjid kawai ziyaran aje dan masallaci wata kuni ziyaratu li qabri to daga nan kuma sai ka dan je ka dan ziyarci kabarin manzon Allah ko ka ko anan ma akwai contradictional tsakanin shi da shi da mai gidan nasa ibnu taimiya eh, wata kuri ziyaratu li kabari to daga nan sai ka je ka ziyarci kabarin annabi to shi yanzu bin bas ya yadda aje a ziyarci kabarin annabi shi ibnu taimiya bai yadda ba wa kabarin sadiki da kuma kabarin abubakar sadiq wa umar radiyallahu anhu ma tabi'an tabi'atan li ziyaratil masjidi amma duk haka yana biyo bayan ziyarar masallaci ziyarar masallaci a wurin wahabiyawa fi ziyarar annabi mu kuma ziyarar annabi yafi ziyarar komai duk wani masoyin annabi yanzu ka duba irin su yusuf na bahani zaka ji yana cewa ujibin labadi na jital kasan makarima kairan luwara na sabau wa akarama kima wa man gada bil mumini na rahima huwa kiratul lahil qadimu qadima sallu alaihi wa sallimu taslima zaka ji yana gaya maka ujbil ta talqa samma Makarima. idan ka tashi ka karkata zuwa madina can zaka tafi karka tsaya wai sai ka je makka an ka tafi umara ko ajin hajji yi madina talka san karima a can za ka haɗu da mai karamci muhammadin rasulullah kairal wara saban wanda duk duniya ba wanda na saba shi ta kai ta manzan Allah wa karama kima wurin isa da girma da alfarma babu kamar manzan Allah a haka ne zaka ji shi kan shi Sheikh Usman bin Fodi ba bar shi a baya ba a cikin littafin sa Halli Masiratu yace Halli Masiratu na wa tsaibata musri'an sai yace li azura qabr al-hashimi Muhammadi yace ina ma in samu tafiya ɓangaren ɗaiba saboda in je in ziyarci kabarin annabi kaga waɗannan wanda suka san darajar annabi kenan za su je ne don ziyarar kabarin annabi amma almajirai ibn taymiya gashi nan na kawo maka in